الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الليل والنهار في الفتن لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أشرين دبيرني لوتن جمادة الثانية حجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبوئة لتليهدو لأربعين دبير wanda i daidai da wato takwas ga watan biyu shekara ɗaya, inda muke gabatar da karatu cikin littafin hukubatun mana tarih na babban malami Sheikh Usman Khamis daga wannan masallaci na Abu Ubaida masallacin da ya shahara da masallacin malam khamis almisiri da ke nan bypass cikin wannan gari na kaduna wannan shi ne majalisi na ainihin wato 39 cikin wannan littafin wanda suke da bugu irin nawa za mu tashi shafi na 164 almabahasa tsani wato a man ƙasar al-hussein wane ne wanda ya kashe sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara masa yadda. Matsalan kisan al'imamun Husaini an mayar da ita ya koma wato siyasa ta addini. To shi ne, Malam yake ci gaba da bayani yanzu, yake cewa a baya satin da ya wuce in ba manta ba ya fara kawo maganin Sayyidina Ali, Allah ya ƙare shi da yadda. wanda mun san cewa sayyidina ali kamar yadda su yan shi'a suka je suka yi nasu tsare-tsaren shine imami na farko cikin imamai guda goma sha biyu idan ka cire manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sai mu duba mu gani cewa hatta a cikin littattafan su yan shi'a din wani irin kuka ne sayyidina ali yayi da waɗanda ma suka gan shi suka rayu da shi ballantana waɗanda da a wasan shi suke yi ba su rayu da shi sai da na'alin ba to shi ne malam yake faɗar farko tukunna kafin ya zo ya kawo maka suwa suka kashe shi da shaidar malaman shi'a da wanda abin ya faru a gaban idansu ya fara kawo maka maganan sai da na'ali farko to shi ne yake cewa walam yake fil amru. amarin bai tsaya ba inda hadal had a wajen wannan haddin bal ba ma wannan ba banda maganganun sai da na ali ya faɗa a ba ittahamuhu sai da suka tuhumci sai da na ali wal iyadu billahi bil kadhib cewa sai da na ali makaryaci ne maganan kuma cewa sai da na ali makaryaci ne fa yana nan a cikin littattafan shi a shi za ku ga kwanan nan idan muna program a shafin sarki zaki duk wani mara kunya in ya bugu yanzu kun ga ai cikin hadisan da Abu Jabbar ya je ya dauko wanda jiya na kawo cewa Abu Umar Al-Bahis Al-Misri shekara goma da ta wuce ma a Misra akwai wani kirista ana ce masa Zakariya Buturus da wani Rashid Hamami suka dauko wa'annan hadisan za su yi ma ilza musulmin ilzami da su cewa ai ga wani hadisi cikin littattafanku an ce annabi kaza kaza kaza yana kama sayyidina Hussein yana masa kaza kaza yace mu al'ummar musulmi al'umma ce ta isnadi muna gode ma Allah wannan yasa ba ma karba abu asalan sai idan abu ya tabbata ta hanyar isnadi ya kawo littafi da dukkan hanyoyin da ruwayoyin suka zo sama da littafi goma sha wani abu yace bai inganta ba domin a cikin isnadin hadisin nan ta hanya guda biyu da ya zo da Jabir dan Abdullahi da Abdullahi bin Abbas akwai Abdurrahman bin Abi Layla sannan akwai abu zabiya duka waɗannan mutanen ba a karɓar hadisinsu to abinda bai inganta ba kaga ba ka yi ma mutane hujja da su to kaga shekara goma da ta wuce ba suka yi raddin matsalar nan kiristoci sun ɗauko ta a misira amma bil jabbar yanzu sai ya zo ya nuna wa duniya kamar waɗannan hadisan duk malaman duniya sun ga hadisan a littattafansu an jingina wa annabi wani abu wanda bai dace ba amma kowa ya yi shiru shi yanzu shi ya fi kowa ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ne ya nuna cewa a'a ga wani abu wanda ba daidai ba cikin hadisi wanda kowa ya shiru shi yake wa mutane bayanin ga yadda abin yake duk wata matsala da zai faɗa ta ilimi akwai wanda sun riga shi faɗa ta kafin ya faɗe ta amma saboda maha'inci ne sai ya nuna cewa kaman matsalar nan fa yanzu shine farkon wanda ya gano ta wanda matsalar nan shekara goma da ta wuce fa kiristoci sun kawo ta a misra an musu raddi a kansu ta yi wannan hujjata kuma ba ta ma tabbata ba a musulunci wallan ta mana ita to wannan shi ne abin suke to in mutum ya kawo kaga jiyaye da wani dan shi a ya bugo min yana so yi min maganar banza na taimaka yanzu inda za a ce maka an samu a littattafan shi'a shi kuma gashi an ruwaito cewa manzan Allah bai kwanciya kullum sai ya sumbanta tsakanin nonon na na Fatima sannan yake kwanta Na ce me zaka ce kan wannan Na ce kuma akwai Na ce yanzu maganar da ake ruwaitowa a littafin ku ana cewa inna Allah la yastahi an ba masalan ma ba'udatan fama faqaha ba'uda din sai sai shine sai da na Ali abinda ke saman sauro shine manzan Allah Na ce yanzu idan an samu wani malami ya ruwaito yana wasafa sai da na ali da sauro me za ka ce kan wannan ai mu na ce ba maganan ya tabbata ko kowa ya faɗa yanzu menene hukunci idan an samu su za ka samu haka yake akwai a littattafansu irin wannan shirman haka na kawo cewa haruwayar da ta zo a Bukhari da Muslim wajen cewa manzon Allah yana da mata tara Anas ya ruwaito ne kadai yana zagaye matan shi a dare ɗaya iya hadisin zaka ga ko layi biyu ko uku bai wuce ba a Bukhari iya hadisin kenan ba amma wannan zindiƙin wannan mulhidin ya je ya ɗauko yake nuna cewa ga hadisi a Bukhari yana taɓa mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen an ce annabi yana da mata tara sannan kowanne dare yana kewayawa ya sadu da kowace me illan a ciki mun yadda cewa annabawa Allah yakan yi su yanayin su ya sha bamban da na raguwar mutane sannan kuma ga ƙur'ani dama ya ce turdi man ta sha'u min hunna wa tu'i ilaika man ta sha'u wanda kowa ya yarda cewa rabon kwana ga annabi ba wajibi bane kamar yadda ya zama wajibi ga sauran magidanta to sai ka duba ka gani idan annabi yana da mata tara sannan Allah bai hore masa irin wannan lafiyar ba kowace mace idan ya kwana biyu in a tsarin wannan za a bi in aka bar wannan mata tara aka yi kwana biyu a ɗakinta kwana nawa za a yi sai ka lissafa biyu biyu sau goma sau takwas kwana nawa za a yi kafin a sake zagayewa kanta sai ka lissafa ka gani to amma fa sai gashi a cikin ruwayar yan shi a cikin usulul kafi ana nuna cewa bayan da annabi ya auri ummu salma da abubakar da umar suka taso suka zo gidanta suka tambaye ta suka ce mata wai shi wannan mutumin da kika aura idan kun banta wajen saduwa ya kuke da shi wai sai umma salma take cewa wai ai annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma daidai yake da sauran magaji wajen saduwa wannan fa a littafin in shi'a fa bayan na ta ba su labari abubakar da umar da suka fita da annabi ya dawo umma salma ta ga in ba ta faɗawa annabi ba fa wahayi zai iya sauka ya tona mata asiri me zai faru shi kenan sai ta ba annabi labari cewa ga abubakar da umar sun zo ga tambayoyin da suka zo suna mata annabi yana jin haka ya fito hankalinsa a tashe ya hau mumbari da ya hau mumbari da muhajir da ansar da suka ga hankalin annabi a tashe wallahi sun dauka zai buga gangi na yaki ne kowa ya dauko makami za a fita yazo ya hau mumbari yana fada yana cewa menene dalilin da zai sa wasu mutane suna da aibubbuka iyayen suna da aibu ba za su bincikar aibinsu ba sai su dinga bibiyar iyalaina da gidana suna so sai sun san aibuna ina fata kun fahimta wanda kun ga alwayan da ke cikin hadisin sunna babu duk wannan a ce annabi daidai yake da sauran mazaje daidai yake da kara da annabi ya sako daga kan mambari a wannan daren sai ga mala'ika jibrilu ya taho da abinci daga aljanna wanda hurul aini suka yi sai aka zo aka ci abincin da al'imamu hassan da hausaini da nana fatima da sai da na ali to wai daga wannan cin abincin ne annabi ya samu karfin jima'i na mutum arba'in sai ya zamanto yana iya zagaye kowace mace a dare ɗaya tare da ita kaga an yi musharaka wajen zagaya ko da kuma akwai wannan ƙare-ƙaren a cikinsu wanda ba za ka samu a bukari da musulun ba amma wannan mutumin da yake zindiki ne ya ji ya ɗauko kwangila yana so sai ya ruguza sunnar manzon Allah sai ya ce in akwai irin wannan a shi'a to shi fa ba a nan matsalarsa take ba a ina matsalarsa take a littattafan sunna take yana so sai ya ruguza ta ba ga wanda zai ruguji za mu gani ko kuwa ba ga wanda Allah zai ruguza dawa bai taɓa yiwa ko sahabbai su yi ma'addini to gashi nan wannan a littattafan shi'a ne yanzu muke karantowa Abin da shi kanshi sai na alin yake kuka da su irin abubuwan da suka yi masa to shine malam yake cewa rawar sharifin rabi an amirul na ali annahu qala ya faɗa shi sai na ali yana cewa amma ba'adu bayan haka ya ahlal iraqi ya ku mutanen iraqi kaga magoya bayansa a lokacin shine amirul Ya ce musu fa inna ma antum nan fa kalmar atil hamil kamar mace ce wacce take ɗauke da ciki hamalat wacce ta ɗauki ciki falamma a tammas lokacin da lokacin haihuwar ta yi ya kamata ta haihu tana haihuwa an ƙalasta sai nonon ta ya ɗauke kuma wa mata ƙayyumaha mijinta ya mutu wa tsalata ayyumaha sannan zawarcin ta ya tsawo kaga mace tana da ciki lokacin haihuwa ta ta haihu ga ɗa za ta shayar nonon ya ɗauki babu ga mijinta ya mutu sannan ta samu tsawon zawarci wa warithaha ab'aduha mafi nisan ta sai zamanto shine wanda ya gaje ta sai yace wallahi ma ataitukum khiyaran ban zo muku in zama shugaba akan ku ba ta hanyar zaɓi. walakin ji'tu ilaykum sauqan na zo muku ne ta hanyar ainihin wato korowa wala qad balagani annakum taquluna labari ya zo mun ku a matsayin ku na mabiyana ni ne jagoran ku kuna cewa aliyun ya kazibi kuna cewa wai sai da na almakaryaci ne ya ce ƙatalakum Allah Allah ya tsine muku albarka fa alaman akadibu wa zan wa ƙarya wannan fa maganar fa yana cikin littafin in shi a kaga littafin nan littafin nahjul balaga da ya kawo reference da shi sannan wa ƙala aidan ya ƙara faɗa yake ta ƙatalakum Allah Allah ya wadaranku laqad mala'atum qalbi qayhan kun cika zuciyata da raunin nuka raunin da sai da ya koma kaman kurji wanda ke zubar da ruwa sanan wa shahantum sadari gaizan sannan kun cika na da mugun baƙin ciki da damuwa wajen muni sannan kuka kwankwaɗa min na ta hamami wato in an ce nagba shine shi ma abin da ya shafi ainihin wato kwankwaɗa sannan ta hamami na baƙin ciki da damuwa mai tsanani amfasan amfasan ɗin nan shine kwankwaɗa bayan kwankwaɗa kamar yadda mai numfashi yake yi lokaci bayan mai bayan lokaci to haka kuka dinga kwankwada min damuwa wa fatattum alayya ra'ayi kun bata ra'ayina bil isyan wal khizlan ta hanyar sabawa da kuma warbar da ni abinda ya kamata ku taimake ni ku ki taimako na wannan kun ga ya kawo a cikin nahajul balaga a mujalladi na dai shafi na 117 da da 19 wannan kuma shafi na 100 da 70 da 88 da 189 to wallahi maganganun da i kawo ba wannan magana kaɗai ba ce maganganun da sai da na ya dinga yi a kan ƴan shi'a a cikin wannan littafin na hajjul balaga suna da yawa tun daga shafi na ɗari da uku kaga gurin nan da na ja masa layi inda ya dinga magana a kansu kuma zan karanto ko da wannan maganan ne mu ci gaba don maganganun da ya kawo shi mai littafi suna da yawa kaga wa min hila lahu alaihi salam yana daga cikin kutubar da sayyidina ali akan ƴan shi'a wannan a cikin littafin wa ‘yan shi'a wala bayan da za a yi ɗan shi'a ya zo yana maka addini wani zama addini yake nufi sai dai suyi addini da da'awan ahalul baiti su karɓe kuɗin mutane da sunan kumusi su cinye mutum ya zo yana fiki-fiki da ido shi ma wannan ba ga yana siyasa da mutuncin annaba ba tun daga duniya an fara saka mai da wata bakar jim, an kawo wata bakar jib tandara an bashi da dama hadafin kenan yana cewa ayyuhan nasu ya ku mutane almustami'atu abdanu wanda ga jikinsu a haɗe amma almuktalifatu ahwa'uhum wanda son zuciyarsu kuma a rarrabe yake yace kalamukum zancen ku yuhi musumma sila yana raurana dutse mai tsananin mugun karfi yake cewa wa fi'lukum aikin ku kuma yutmi'u fikum al'ada daga nan ne makiya suke tsammanin cewa ana iya biyowa ta hannunku a samu nasara akan ku wajen ruguza addini Ya ce ta ƙuluna kuna faɗa fil majlisi idan an zauna kaita wa kaita kafin mu zo maganar mu yaƙi makiya za ku ce kaza da kaza da kaza da kaza Ya ce idza ja a ƙitali ƙultun hidi hiyar ya yace amma idan yaƙi ya zo, haka kuke ainihin wato watsewa sai yake cewa ma a da'awatu man da'aku duk wanda ya kira ku yace ku zo ku taimaka masa to da da'awarsa ba za ta taba samun buwaya ba saraha qalbu man qasakum zuciyar duk mutumin da take gogayya da ku ba za ta taba hutawa ba inji sai na ali yace a alilu bi adalil yace haka za ku zo ku ta kafa hujja da ababan da yake na fannani sannan ga ku difa'a matsu. dainil matub idan za ku ba mutum kariya kuna ba shi kariya ne irin kariyar mutumin da ake bin sa bashi makwado wajen biyan bashi ka san mutum mai taurin bashi tauriya ta tauri tauri iko ana biyan shi bashi ya ke biyan bashi ka san abin da ya kamata ya biya yau in ka samu mai mugun makwado kan bashi to zai iya shekara ɗaya ya kasa biyan bashi sai yake cewa la yamna uzdaima zalilu dama mutumin da yake yana da rauni kaskantacci ai ba zai iya hana zalunci ba sai yake cewa wala yudrakul haqqu bil jiddi kuma ba a illa bil jiddi ba a da gaskiya sai ta hanyar kokari sai ki ayya darin ba a da darikum tamna'una idan ba ku kare gidajen ku ba to gidan wa za ku iya karewa sannan wa ma a ayyi imamin ba ali tuqatilun wani imami ne kuma za ku iya yaki a bayan shi bayan ne idan ni sai da na ali a yanzu kuna da auku magoya bayana ne ba ku iya tsayawa bayana kuka yi yaƙi kuka ban kariya ba to waye kuma zai zo bayana ku iya tsayawa bayan shi ku ba shi kariya ba shi sa da sai na Hussein ya zo ba suka wadare shi ya zo suka watsi sai ya ce almagaru wallahi man mu rudadde shine wanda kuka rude shi wa man faza bikum duk wanda in rabauta da ku faza wallahi bistahmil aqyabi zai rabauta ne da kibiya wanda yake ainihin wato taɓaɓɓe ta yadda wa man rama bikum duk kuma mutumin da yake zai jifa da ku wajen ita ce kibiya faƙad rama bi afwaqa nasiri to zai jifa ne kaman wanda zai harbi da kibiya wacce take guntuwa kariya ka san idan ka ɗauko kwari kaman wannan abun an taɓa shi ko? Eh? yara suke ko idan ka ɗauko kwari da baka ka ɗauko kibiyan in kibiyan guntu ko ka sake ta abin da kake so ka samu ba za ka iya samu ba ya ce asibahatu wallahi la usaddiqu qawlakum ya ce yanzu an kai matakin da na waye gari ba na iya gaskata maganar ku wala asma'u fi nasrikum ba ma na kwaɗayin zan iya samun taimakon ku wala u'idul aduwa bikum sannan ba na iya tsoratar da makiya da ku ma balukum ma dawa'ukum ma tibbukum me ya same ku me cutar ku me maganin ku sai yace alqawmu rijalun amsalukum wayancan mutanen yana nufin mutanen awai ai mutane ne kamar ku aqwala amma ga kuna kuna maganganu bi ghairi amali ba za ku yi aiki da abin da kuka faɗa ba wa ghaflatin ga ku da rabkana min ghairi wara'in babu tsantsini wa tama'an fi ghairi haqqin ga ku da tsammani a inda ainihin wato da kwaɗayi a inda wato ba abin da yake na gaskiya ba wannan faɗai daga cikin maganganun da littafinsu ne suka ce sai da na ali yana ta wa'innan maganganu akan yan shi'an da suka rayu da shi a zamaninsu to yanzu kun ga maganganun sai da na ali kenan a kansu ko to bari mu je mu maganan imami na biyu shine al-imamu hasan sai al-hasan bin ali qala Hassan bin Ali yana faɗa ga shi nan cikin littafin annaduwa a mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da ainihin wato takwas da kuma da haɗe ahalil baiti shafi na ɗari biyu da saba'in daidai yana cewa a rawallahi mu'awuyata ya ce na rantse da Allah ina ganin mu'awuya khairar limin haƙula ya fi min alheri akan waɗannan mutanen ya ce ya zu'umuna annahum li shi'a gashi suna faɗa cewa su magoya bayana ne amma ibtagu qatali sai shi su suke neman su kashe wanta habu sakali sai shi su suke neman su kwace kayana wa aka zo mali sai shi su suke neman su ɗauke dukiyata kun san a cikin littattafansu ba bayan sulhu da sai namu auya akwai wanda suke kiran sai na hasan suna ce masa muzillal mu'minina wanda ya kaskantar da masu imani saboda abin da yake ruguza gadan bayan addinin shi'a duk abin da ɗan shiya zai faɗa kan sai namu aure in ya gama ka tambaye shi ka ce a ka al'imamu hassan ya san gaibu haka ne yanin a gaibun da ya sani ya san sai namu aure ba mutumin banza ba ne shi ya sa ya ɗauki shugabancin al'umma ya bashi Ɗan kuma ka ce a'a ba haka ba ne to ya aka shi yana sane kamar yadda kai ka gane mu'awiya munafiki ne mutumin banza ne sannan ya sauka daga abin da kuka ce Allah ne ya naɗa shi yaba wanda Allah bai nada ba kun san Allah yana da hikima wajen tsara abubuwansa idan ya san wasu abu za su faru to wannan abin akaba ne sai ya ce wala in wallahi la in akhadha minni muawiyata ahadan wallahi idan muawiya zai ɗauki alƙawari tare da ni ahaqinu bihi dami wanda zan tsara jini na da shi wa u'ammanu fi bihi fi ahli a bani aminci da tsaro a cikin iyalaina khairun min an yaktulunani yafi mun alheri akan in shiga rigima wayannan mutanen su za su kashe ni sai yace fa wa ahli baiti wa ahli daga nan iyalaina da mutanen gidana za su tozarta yace walau qataltu muawiyata da na ce zan fito in yi fada da muawiya in ji al-imamu hasan yace la akadu bi unqi da wayannan mutanen su za su kama wuyana hatta yirfa rufa'una ilahi sulman sai sun mika ni zuwa ga muawiya lafiya lau ya gane makirai ne shi yasa yake to ba zai da rikicin ba ya fasa kai mu'awiya zo ni na sauka daga kan shugabancin nan al'ummar ta zauna lafiya kuma abin da ya faru mu'jijar annabi yake wa da al'umma da annabi ce ibni hada wannan dan nawa shugaba ne kuma Allah sai ya yi sulhu da shi tsakanin ƙungiyoyi guda biyu na musulmi waɗanda suke rikici da juna nan gaba kuma abin da ya tabbata kenan to shi yasa za ka ga cewa a abin da i bayyana mutumin da ya kamata shi ake tuhuma da kisa sai zo yana tuhuma za ga yin shiya sun cika bayanai da karya suna cewa wai sai namu awai shi ya ba hassan guba ya kashe shi na wannan bayanan a karatattukan ma da dama ta wannan tarihin karya ne domin in yadda kuke faɗa imamin ya san gaibu kenan shi sai na hassan yana sanar da gaibin cewa nan gaba sai na mu'awiya zai ba shi guba ya ci ya mutu kuma ya sauka daga shugabanci ya ba shi kuma ga Allah ya ce wala tulqu bi aidikum kakka kuskura ka dauki hannunka ka je ka jefa cikin halaka ya je wannan wannan din yana cikin tanakudatu din da sai to yana cikin abinda bai yi wa shi a dadi ba dan mai sai na Hassan ya sauka daga kan shugabanci ya ba sai na Muawiya daga tun daga wancan zamanin yana da rai wasu suka fara ce masa muzillil mu'minina wasu suka yi a tantim ɗin kashe shi ta hanyar burma masa wuka a cinya duk wannan in ka bi littattafan shi za ka samu abu ne wanda yake tabbatacce a wajensu hakan ya faru an kira shi da wannan sunan an yi ƙoƙarin a kashe shi to ta yaya ne za a samu amincin cewa ba ma su suka kashe shi ba kuma suke tuhumar wani da kisan ta yaya za a yi haka sai yake cewa wa ƙala aida <laughs> shi'ati ya ƙara faɗa ga shi'a sai yake cewa ya ahlal iraq innahu ya bi nafsi ankum salatu yace na yi kyauta da raina akan ku akan abubuwa guda uku yace na farko qataltum abi kun kashe babana wa anukum iyaye sannan kun soke ni ni sannan kun mata'i sannan kun kwace min kayana ji sai da na hasa sannan sai mu tafi gadar ahalil kufa wa kaunuhum katalatul husayn yaudarar mutanen kufa kasance wasu lallai mutanen kufa 'yan shi'ar iraki na wannan lokacin su suka kira al'imam Hussein suka kashe shi malam ya ce laƙari nasa muhammad bin ali bin abi talibin al-ma'aruf muhammad bin ali bin abi talib wanda aka san shi bibin al-hanafiya da Muhammadu al-hanafiya akahu Ya yi nasiha ga ɗan uwansa al-Husayn lahu yana ce masa lokacin da zai fita wannan Muhammadu al-Hanafiya ɗin, ana ce masa Muhammadu al-Hanafiya nisba ne zuwa ga kabilar Banu Hanifa mun san cewa kabilar Banu Hanifa suna cikin wanda suka yi ridda Sai da na Ali ya ɗauki maka sai na Abubakar ya yake su domin su yan shi abin da suke cewa ko wai na Abubakar da annabi ya bar duniya ya hau khalifa wai mutanen da ya yaƙa, wai ba su yadda da khalifancinsa ba ne shi ya sa ya yaƙe su musulmi ne to duk ɗan shi'an da ya faɗa masa haka ka ce masa sai na ali yana da ɗa muhammadu hanafiya ko bai da shi duk duniya ta yadda da wannan ɗan ba wanda ya ce masa shi an yi shi in ya ce maka akwai ka ce masa ya faɗa maka ne menene dalilin da yasa ake jingina shi zuwa ga kabilar Banu Hanifa saboda ridda suka yi sai na Ali ya dafa sai na Abakar aka je aka yaƙe su cikin bayan da aka kamo a matsayin gani masu yaƙi shine aka ba mace sai na alibaiwa a cikin ƙabilar banu hanifa wannan ita ce ta haifi muhammadu hanafiya shi yasa ake jingina shi zuwa ga ƙabilar to amsa ɗayan biyu in ma ya yadda daga sirid da suka yi shi yasa sai na ali ya dafa aka yaƙe shi shi yasa matar da aka bashi a matsayin baiwa ta cancanta ya kwanta da ita A ta haifi wannan ɗan in ko sun ce ba su yadda riddace ba ƙabilan to yanzu muna so su ba da amsa mene ne matsayin shi sai na ali da yana sana ba ridda kai ma amma aka yaƙi musulmi da shi sana aka matan musulmi aka ba shi zo kwanciya da ita wannan amsa ya rage nasu sai su ba da amsa ka san bahaushe ya ce baki ya san me zai faɗa amma bai san me za a faɗa ba yana ce masa ya aki ya kai ɗan uwana inna ahalar kufa ta kasan mutanen kufa lallai kada arafta gadarahum ka kasan yaudarar da suka yi bi abika ga babanka wa akhika ka kasan yaudarar da suka yi wa dan uwanka hasan wa kada kiftu an yakuna haluka ka haliman mada ina jin tsoron kada halinka ya kasance kaman halin wa'inda suka gabata ma'ana yadda suka yaudari wanda ke gabanka ba na so ka je kai masu yaudare ka wannan ya zo cikin laƙar shirya anil husaini a shafi na 283 wa qala sha'irul ma'ruf mawaƙin nan sananne yana faɗa alfarazzaq lil husaini inda ma sa'alahu lokacin da ya tambaye shi an shi atihi, allazi huwa bi sadad al qudum ilayhi lokacin da al-imam husaini yake kan hanya zai shiga iraki sai suka haɗu da wannan mawaƙin ana ce masa farazzaq ya tambaye shi yace masa wani hali ake ciki a iraki yanzu sai faraz yace masa qulubuhum ma'aka yace to abin da ya bayyana dai zuciyoyinsu suna cewa suna son ka suna tare da kai amma wa asyafuhum alayka amma kuma al'alamu na nuna cewa ba za a yi amfani da takubbansu kuma a yaƙe ka wal'amur yanzu luminar sama al'amarin Allah yana sakkowa daga sama ne wallahu ya fa'alu ma ya sha'u Allah yana aikata abin da ya ga dama فقال الحسن حسين sai امام حسين يتي صدقت كاي غسكيا لله الامر الامر يا ثبت ga Allah كل يوم هو في وكل يوم هو في شان yana cikin sha'ani wa in nazala alqada idan hukuncin Allah ya sauka bima nuhibbu ga abinda muke so wa narda muka yarda da shi fa nahmadullah ala ni'amahi sai mu gode ma Allah kan ni'imominsa wa huwa almusta'anu shi ake neman taimakon sa ala ada'i shukuri akan ka bayar da godiyar da ta wajaba akan ka wa in halin qada'u idan hukuncin Allah ya kange donar raja'i ba makai zuwa ga abin da muke fatar makai zuwa gare shi ba falam yab'ud bai nisar da man kana alhaq wanda ya kasance ko a gaskiya shine niyyatuhu niyyarsa tsoron Allah shine sariratuhu wato abin da ke koyan sa ba wannan ya zo cikin almajalisul fakira a shafi na saba'in da tara da ala kutsal Hussein a shafi na ɗari da lawa'idul ashjan lil amin a shafi na sittin da ma'alimul madarasataini mujalladi na uku shafi na sittin da ainihin wato biyu wannan ya tabbata a cikin littafinsu to kun ga wannan fa duka a tarihi an yi wannan wayan da ma katsa buhumul husaini lokacin da alimamin husaini ya yi hudu ba ashara ya yi nuni ila ƙasihi wa fa’alatihi abinda ya gabata da mummunan aikin su ma'a abihi tare da babansa wa akihi da ɗan'uwansa uwansa fi tsabin minhu cikin zancen da yi da su ya ce wa illam fa’alu wa naqadtum Ya ce in ba ku aikata haka ba kuka warware alƙawarinku wa khala'atun bai'ati a a'naqikum sannan kuka cire kuka zare bai a da ke wuyanku fal'amri ma hiya lakum Ya ce wannan ba shi ba ne al'amarin farko na abin da yake na kyama akan ku yace laqad ha bi abi wa akhi ai irin wannan aikin da kuka yi min yanzu in kun yi ba abin mamaki ba ne. Sau da kafin ni kun yi ga babana kun yi ga ɗan'uwana, uwana wabna da kuma ɗan ammi muslim da na turo kuka fara kashewa kafin ni wal maghrur man karra bikum dama rudadde shine mutumin da wanda aka ainihin wato ruda shine wanda ya rudu da ku wannan ya zo cikin ma'alimul madrasatain a mujalladi na uku shafi 71 da biyu da ma'alimus sibtaini wato a mujalladi na shafi na 275 da baharul ulum shafi na 194 da nassul mahamun shafi na 172 da khairul ashab shafi na 39 da tazlimuz zahara shafi na sha bakwai daban da malam yake kawo rafanin da shi a nan littattafai ne na shi'a cewa wannan abin ya faru to sai ali bin al-husayn al-ma'ruf bi zain al-abidin annabi yana cewa a shahidu yara man la yara al-ghaib shi yasa a hajjatul wada sai yace li ballighu ash-shahida minkum al-ghaiba wanda yake nan ya ɗauki sako ya isar da shi zuwa ga wanda baya nan yanzu wanda ke zauna a cikin masallacin nan yanzu yana nan wajen akai karatu kaga shine ashahidu da sai aka ban nan wajen sai aka ce yau wani abu ya faru a masallacin malam Khamis al-Misri shin mutumin da bai zo gurin karatun nan ba bai dan abin ya faru shi ya kamata ya bayanin me ya faru ko wanda yana zaune abin ya faru saboda shi wanda yake zaune shine ashahidu yara ma la yarda wanda yake zaune yanzu a wajen karatun nan yana ganin abin da wanda yake zaune a gida bai san an yi karatun nan ba bai san mai faru ba to da ni da kai sanda matsalar nan ta faru baka wajen ban wajen amma al'imamu aliyu zain al'abidi a matsayinsa na ɗan al'imamu musaini shi yara ya ga abin da mala ya ralga'ibu wanda baya nan bai san mai faru ba to bari mu ji mai aliyu zain al'abidi ne ya faɗa da kuma shaida daga littattafan shi'a ya ce ƙala muwabbikin shi'atahu ya faɗa yana mai zargin ‘yan shi'arsa alladina kazalu abahu wanda suka warɓar da babansa wa kataluhu suka kashe shi lokacin da abin ya faru ali zainal abidi ne yana ɗan ƙaramin yaro sannan ba shi da lafiya sai Allah ya kubutar da shi daga baya wani dalili ya sa ya sake komawa iraki da ya sake komawa iraki shine mutane suka yi tururuwa aka yi kan shi lokacin da aka yi kanshi shine yake wannan bayanin ga mutane yake ce musu ayyuhan nasu ya ku mutane nashattukum billah ina haɗa ku da Allah hal na annakum katattum ila abi kun san cewa ko kuka rubuta wasiƙa zuwa ga babana wa tumuhu kuka ce babana yazo babana yazo kuka daure yaudare shi wa ataitumuhu al-ahada wal mithaqa kun san cewa ku ne kuka cewa babana kun ba shi ainihin alkawari walbai'ata kun masa mubaya'a babana ya zo wa mu kuka yaƙe shi wa kazaltumu kuka warɓar da shi ko ƙi taimakonsa al'imama ali zain abidi na fa yake faɗa wannan maganan ba shi da abin ya faru a gaban ilin shi sai ya ce musu to tabbal lima qaddamtum li ku. tabewa ya tabbata gare ku saboda abin da kuka gabatar wa kanku wa sau'atan da ra'ayiku irin wannan ra'ayin naku yayi muni yace musu bi ayyata aini da wani ido ne tanduruna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama za ku iya kallon manzon Allah gobe alkiyama izi yaqulu lakum lokacin da annabi zai ce muku qataltum itrati kun kashe zuri'ata wanta haqqum hurmati kun wanta haqqum hurmati kun keta alfarmata falastun min ummati ku ba daga cikin al'ummar da kuka ba abin da na zo da shi daga gurin Allah yana faɗar wannan fartafa'at aswatun nisa bil imin kulle kulli nahiyatin sai sautin kukan mata kake ji ta kowane bangare wa a ba'dhum li ba'din sashi yana cewa sashi halaktum kun halaka wa mata alamuna, da abin da kuka san cewa kun aikata yana da muni Baƙala sai al ali zainal abidi ne yake ta rahimallahu imra'an Allah ka ji kan mutumin da nasiha nasihati ya karɓi nasihata wa hafiza wasiyyati fillahi wa rasulihi ya kiyaye wasiyata kan Allah da manzon Allah wa ahali baitihi da mutanen gidansa Ya ce fa inna lana fi rasulillahi watan hasana mu muna da kyakkyawan abin koyi cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faqalu bi ajma'ihim sai suka faɗa ga baki ɗaya mutanen da ke gurin suka ce na hannu kulluna sami'una muti'una muna jinka sannan za mu maka biyayya hafizuna lizimamika za mu kiyaye ainihin wato alfarmarka gairu zahidi na fika mu ba za mu guje ka ba wala ragibi na anka ba za kuma mu ainihin wato kyamace ka ba famurna bi amurka ka yi mana umarni yanzu kai muke jira duk abin da ka ce a yi shi za a yi yarhamukallahu allah ya yi maka rahama fa inna harbul li harbika domin wallahi yanzu kan in kai mana umarni duk wanda ya yaƙi ka sai mun yaƙe shi wa silmul li duk wanda ke zaman lafiya da kai sai mun zauna lafiya da shi lana zanna yazi, wallahi sai mun je shan mun kamo yazidu wannan bara sannan mun barranta mimman balamaka wa balamana ga wanda ya zalunce ka ya zalunce mu kun ga tun a wancan lokacin suka fara da a wacewa yazidi ne ku to da suka faɗi wannan faƙala sai al'imam Ali Zainal Abidin sai ce masa haihata haihata faufau ayyuhal gadaratul makaratu ya kuma fi yaudara yaudara ta kuma maimaituwa take kun yi jiya kun sake yi yanzu nima kun zo kuna so ku ke dora ni akan keken bera ku ko kwa tunda yanzu kaga ai suna cewa fa’in na harbin li harbika wa silmin li salmika za mu tafi can sai mun je mun ɗauko fansa kamar yadda dasan da take bin titin nan suna buga ƙura lokacin abata suna za mu je abuja sai mun kamo sana abata sai mun ɗanɗana mu kuɗe shi wani tsoho yana ji yake to yara dai wannan magana ta ku gaskiya kan a in akwai abin da ya fi giza da ƙoƙi <coughs> wannan bayanin kan ka gani kuma wanda bai san abin da yake ba a zamanin abuja ka zo ka hau titin a zamanin sana abata ka ce wai sai ka je abuja sai ka kamo sani a bata ai idan akwai abin da ya fi kama da hauka to wani abin ya fi kama da hauka a ce wai sai ka je abuja sai ka kamo sani a mata sai ka ɗanɗana mai kuɗa kana kan wannan titin kana dukan titi da ƙasa to shi ne sai ya ce masa hila bai na kuma na shahawa ta an fusu an kange tsakanin ranku da sha'awar ranku ya ce a duna an tatu ilayya nima yanzu so kuke ku zo min kama a titin aba'i min ƙablu kamar yadda kuka zo wa iyayena kafin ne kuka yaudare ni ce masa kalla A'aha, wa rabbir sati na rintsi da ubangijin da mata wato suke rawa lan mayan da mil Ya ce raunin da kuka yi min har yanzu wannan raunin bai daina zubar da jini ba yace kutila abibil amsi an kashe babana biya wa ahlu hima ahu da mutanen gidansa tare da shi dan ɗan al Sani Husaini ne yace walam ni sannan bai mantar da ni ba sakla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wancan kisan bai mantar da ni ba ga rashin annabi dama annabi bai dade da barin duniya ba wa sakla abi da rashin babana wa bani abi da ƴaƴan babana wa jidda wa wajdahu da bakin cikin sa yana nan yana gudana baina lahati wa mararatuhu baina hanajiri tsakanin ainihin wato ƙirjina da da na wa halki da wuyana wa gassatahu tajri fi firashi sadri maƙurarsa kuma yana tafiya a cimfiɗa ƙirjina wannan zakarahu a tsusi zakara tsusi hadhihi al-khutba fi litija a littafinsa a litija a mujalladi na biyu shafi na 32 wa ibn tawus fil malhub a shafi na 92 wal amin في لوائج الأشجان أشافينا لريد همسن دا أينهم وتوتكوس وعباس القمي أمنتح الآمال a shafi na ɗari da ɗari biyar da saba'in da biyu a mujalladi da Hussainu Kaurani fi Rihabu Karbala a shafi na ɗari da tamanin da uku da Abdulrazak Ulmukurin fi Maktalar Hussain shafi na ɗari ku da shafi wa Murtada iya fi Maktalar Hussain a shafi na tamanin da bakwai da Ƙazawini fi Tazlimin Zahara a shafi na ɗari biyu da sittin da biyu kuma alhamdulillah wa'annan littattafan mu uzamin su ko in ce maka duka da malam yake istilali da su ya faɗa ya ce kaza akwai a cikin kaza muna da littattafa. in ka zo ka tiya ba baka yadda ba mu nuna maka a masdarin littafin zaka zama dan shi a shine sharadi sai mu dauko mu nuna maka mu ce gashi wannan shine masdarin littafin in kuma kana musu kai baka yadda ba kai ka zo da naka ka ce a nuna maka ina yake a littafin ka sai mu nuna maka shine abin da ya faru shi yasa zaka ga kisan al-Imam Husaini sai ya shahara amma masu kisan ba su shahara ba ko kuwa kisan ya shahara amma masu kisan sai suka ƙi shahara to wannan faɗan al'imamu Hussaini ne aliyu zainul abidina yake faɗar wannan maganar ga fa abin da ya faru a tarihi ga abin da ya faru da baban shi duk wani mahaluki da zai ba da shaida a duniya mai ya faru da al'imamu Hussaini ta kai shaidar da shi ɗan al'imamu Hussein zai bayar ta kai shaidar da shi ɗan sai ne zai bayar Ba ta kai ba sannan kuma a gurinsa masumi ne baya kuskure in ya faɗi magana maganarsa daidai take da maganar Allah da ta annabi haka ne wayin da ma marar imamu zainul abidina wa qadara a ahlul kufati lokacin da ya zo wucewa ya ga mutanen kufa yana huna waye buku suna kuka zajarahum qa'ilan yatsa su yata tanuhuna wa tabkuna min ajlina kuna ihu kuna kuka saboda mu yace fa man allazi qatalana to waye kashe mu wa ya kashe mu wannan ya zo cikin al-malhuq a shafi na 86 da nassul mahmum shafi na 357 maqtal al-husayn al-mubtada ya shafi na 83 da tazlim az-zahra 257 anan yake wannan shi yasa kuwa al-imam Husayn kafin ya rasu cewa inna haula ya khafuni su waɗancan mutanen sham rundunar da suka tara kawai tsoratar da ni take amma wa haula ikatari katili waɗannan mutanen da suka ce in zo da na zo su suka yaƙi ni kafin ya bar duniya sai da ya addu'a ya ce Allahumma Allahumma hakum na wa baina qaumin da'awna li yansuruna thumma adaw alaina faqatalna Allah kai hukunci tsakanina da mutanen da suka ce in zo za su taimake ni na zo suka wuce gona da iri a kaina kuma suka kashe ni ba shi kenan magana ta kare ba yasa kullum muke ce masu duk da wanda ya kisan da wanda ya kira a yi kisan da duk wanda yake da hannun gurin kisan musu ne kowa ya Allah ya tsine masa albarka yasa an kai wannan sai ce eh to ai koma ne waye da wanda suka kira shi amma dan me da kuke zalunci kuke jingina kisan zuwa ga wani mutum ayyanan ne kuma ba ku da dalili Allah ba cewa man yaksim a kan sun mayar mai bihi an ba duk mutumin da ya zo ya aikata wani laifi ko wani zunubi sannan ya je ya jefi wani barrantacce wanda ba shi ba Allah ce ya faƙa din tamala buhutanan wa isman mumina. to shi ne kaga mun samu shaidar mutum uku sai ummu kursun bintu ali ummu kursun yar sayyidina ali ƙalar take cewa ya ahalar kufa a tallako. wallahi wannan al'amarin naku yayi muni malakum kazaltum husaina me yasa kuka tabar da limam imam husaini kuka kira shi me yasa wa qataltumuhu kusannan ku me yasa kuka kashe shi wa tahabtum amwalahu me yasa kuka kwace dukiyarsa wa rastumuhu suka kuka gaje shi wa sabaitum nisa'ahu me yasa kuka bautar da matansa wa nakabtumuhu sannan menene dalilin da yasa ainihin wato kuka aka amfani da ku aka kayar da shi fatabban lakum wa suqan lakum halaka ya tabbata gare ku nisa daga rahmar Allah ya tabbata gare ku ayu dawahin da hatkun wata irin musiba ce wannan ta same ku wa ayu wuzrin ala zuhurikum hamaltum wani irin laifi ne a bayan ku kuka dauka wa ayu dima'in sakaftumuha wani irin jini ne kuka zubar wa ayu karimatin asaftumuha wani irin karamci ne yanzu da kuka kashe jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuka same ta waye sabiyatin muha? wani irin ainihin wato yarinta ne kuka zare ta wayo amwalin in tahaftumuha wani irin dukiya ne kuka kwace ta sai ta ce qataltum khairar rijalati kun kashe mafi alherin mazaje ba'adan nabi sallallahu alaihi wasallam bayan annabi wani za'atar rahmatu min qulubikum an cire kuma tausayi daga cikin zukatanku wannan ummu kursum ce fa yar sayyidina ali take ba da shaida na biyar akwai zainab binta ali ga zainab yar na ali wa hiya tukhatibul jam allati takbala ha bil buka'i wal tana magana ga jama'ar da suka fuskance ta da kuka da ihu tana cewa a hibuna watan ta Hibuna, ya yace yanzu kuna ihu kuna kuka da da'awan cewa kuna san ai wallahi fa bakau kafiran za ku yi kuka mai yawa wadda haku kalilan za ku yi dariya ‘yan kaɗan, ya ce faƙar zahabtun bi wa shanariha, kun riga kun tafi da aibu da munin abin da kuka yi na kisan jikan manzan Allah, walantar ka ha bi gaslin ba a da ha abadan, walantar ka ha ba yadda za a yi ku yi rangwame a kan ainihin wato wanki wannan abin da kuka yi na muni bayan wannan, wa'an na turka suna ta yaya za a yi muku rangwame na katila salili katamin nubuwa kashe ɗan lelan annabi muhammad wannan ya zo fa cikin ma'al husaini fi na hadatihi a shafi na 295 to sannan ga wafi ruwayatin annaha tallat bi ra'siha min al-mihmal ta leku da kanta daga cikin haudaji irin wannan abin da ake dorawa kan raƙumi wanda mata ke shiga wa qalat li atal kufa tace wa mutanen kufa sah ku ya ahalar ku ta taqtuluna rijalikum mazajen ku su suka kashe mu wa tabkina nisa'ukum ga matan ku suna kuka yanzu saboda kisan mu fal hakimu bainana wa kuma Allahu yawma fasl qada wanda zai yi hukunci tsakanin mu da ku ranar rarrabe hukunci shine Allah subhanahu wata'ala wannan ya zo cikin naqalaha Abbas al-Qummi na nafs al a shafi na 465 وذكرها الشيخ رضا بن نبي بن نبي القزويني في al-qazwini fi zahra a shafi na 264 to shine malam yake kawowa na shida akwai jawadu muhaddisi wannan babban malami ne na shi'a kamar yadda gashin ya zo cikin masu'atu ashura a shafi na 59 yace wa qad addat kullu hadhihi al-asba wayannan sabubban gabaki ɗaya sun kai ila an yu'ani minhum al-imam ali sayyidina ali ya fahimci al'amara guda biyu dangane da ainihin wato mutanen iraki wa wajen Al'imamul-Hussaini al Gadara, minhum hussaini ya fuskanci yaudara akan waɗannan mutanen wa al-imam hasan wa kutila bainahun muslim bin aqil mazluman a gaban su aka kashe muslim bin aqil wanda sanda ya kun mun karanto a baya adadin mutanen da suka yi masa mubaya a dare ɗaya. wa qutila al-husayn atshanan fi karbala an kashe al-imam a karbala yana jin ishi. qurbal kufa kusa da kufa wa ala yadi kufa kuma rundunar mutanen kufa akai amfani da ita aka kashe al-imam husayn ji malamin shi'a sanan husayn kaurani kale yana cewa ahalin kufa lam yaktafu basu wadatu ba bi tafarruq an al-imam al su watsi su kyala al-imam husaini bayan da suka kira shi yazo da suka watsi suka taimaka masa ba su tsaya nan ba sai ce bal in taqalu sun cirantu aka samu natijatar talawun mawaqifihim wato natijar taccanza matsayi matsayi da kowa ya daukar wa kansa ila mawqifin salis zuwa ga mataki na uku wa shine annahum bada'u yusari'una una khuruj sun fara suna yin gaugawa wajen fita ila Karbala za su tafi Karbala wa harbil imam husaini wajen yakan al-Imam Husaini yace wa fi Karbala a Karbala ne kanu ya yatasabaquna suka kasance suna tsere ila tasjilil al-mawqifi ko al zuwa ga ainihin wato sajjala wani matsayi allati turdi shaytan wacce take yaddada shaytan wa tugdibur rahman take fusatar da Allah mai rahama wannan ya zo cikin rihabu karbala shafi na 60 da shafi na 61 kaga yanzu malam ya kawo malamai guda bakwai wa qala husayn kaurani aidan ya ƙara faɗa yake cewa najidu mawqifan akar mun samu wani matsayin na daban yadullu ala nifaqi ahli al-kufa wanda ke nuni akan munafincin mutanen kufa yace ya ati abdullahi bin hauza at-tamimi ya kifa amamal imamil Hussein ya zo ya tsaya gaban al'imamin al-husayn kafin ya mutu waye sihu yana ihu yana cewa a fikun Hussein a cikinku akwai husayn ya ce wa haza min ahalil kufa wannan mutumin fa yana cikin mutanen kufa wa kana bil amsi min shi'ati ali ajiya kuma da aka yi rikici tsakanin sayyidina mu'awwid da sayyidina ali wannan mutumin fa yana rundunar sayyidina ali ba wa minnal mumkin yace yana yiwa ma ya zamanto an kuna min Ladina katabu lil imam yana cikin wanda yanzu suka rubuta wasiqa suka ce al imam Hussein yanzu aw min jama'ati shifsin wa ghairihi ko yana cikin jama'a shifs da waninsa alladhina katabu wa inda suka rubuta wasiqa al imam Hussein yanzu thumma yaqulu ya Hussein abashir abashir bin nari sannan kafin al imam Hussein ya mutu haka ya dinga kallon shi yana ce masa ina maka bishara cewa kai dan wuta ne sai ka shiga wuta in ka mutu kuma yana cikin wa'inda suka wannan ya zo cikin a shafi na 61 a fili habi karbala wayannan su ne fa kisa din da za a ruguza addinin musulunci a duniya yanzu cikin sauƙi idan an haɗa kai da shi'a ko wanda ya shiga riga 'yan shi'a ana ruguza addini duk maganar da za ka faɗa akan matar annabi ka zage shi ko akan abokin annabin ka faɗi magana baka a kansa ko a kan littafin idan arne ya shiga riga shi a yanzu nan yana iya faɗa ma addinin musulunci abin da ya ga dama yana iya ya sa ahli sunna sai dai su haƙuri kawai ba wanda zai taimake ku in ba Allah ba babu duk kuma wani makiyin Allah da kake gani da wanda ya bayyana da wanda bai bayyana ba to ba shi da abokin gaba in ba ahli sunna ba kuma sun yadda cewa ba wanda za su iya kai addini zuwa ga cikin mun tsira sai ahalus sunna bincike ya tabbatar musu da haka kuma sun gane cewa aka bar mu aka zauna lafiya ana karatuttuka ba za a dinga jefo wata fitina ba to wannan karatun dole zai motsar da mutane ya canja su daga wani mataki zuwa wani mataki yasa ana zaune lafiya sai ga sai an jeho wata fitina sai an jeho wata fitina an tada kura murtada mutahari kala yake cewa wala raiba ko kokonto babu fi annal kufa ta kano min shi'ata ali a wannan lokacin kufa yar shi an sai da na alimi wa annan lazina qatalul imam al-husayn hum shi'atuhu wanda suka kashe al-imam husayn yace yan shi'a sane kaga wannan ya zo a cikin al-malhamatul husayniyya a shafi na 129 mujalladi na 1 wa qala aidan ya ƙara faɗa yace maqtal al-husaini ala yadil kisan alimam imam husaini ya faru a hannun musulmi ne bal ala Shi'a. shi'a akan hannun yan shi'a ba da mudi 50 aman bayan wucewar shekara 50 fakat ala wafatin nabi bayan rasuwa annabi li'amrun muhayyirun wa lugzun azimu. saboda wani al'amari mai ruɗawa da kuma wani abin da ake ce masa lugzu muna da luguzi a gidan lugan larasi zaurance mai ban mamaki ka faɗi maganar da zahirinta za ka gaba haka take nufi ba wa mulfitul <coughs> lilgaya wanda yake ainihin wato juyar da mutum zuwa ga makwalar abin da yake nema wannan ya zo cikin almalhamul husaini a shafi na ɗari casa'in da hudu a mujalladi na uku Sana'a ko wannan malamin kazim al-ihsa'i an-najafi shi kuma a littafinsa ashura a shafi na 89 yake cewa innal jaishal ladhi kharaja lil harb al imam al husaini rundunar da ta fita dan ta je ta yaki al imam husaini sai ce 300000 rundunar ta kai mutum Ya yace kulluhum min ahli al kufa dukkan daga mutanen kufa suke yace laysa fihi shamiyun babu mutumin da ya taso daga sham lokacin garin su yazidi ya taho wala hijazi babu mutumin yankin makka ko madina wala hindi babu mutumin indiya wala pakistani wala sudani babu mutumin nan yankin baƙaƙen fata afirka wala misri babu mutumin misra wala ifriqi babu mutumin afirka bai ce bal kulluhum min ahlil kufa dukkansu daga mutanen kufa ne kad tajamma'u min qaba'il shatta daga kabilu daban-daban suka haɗu suka zo suka kashe al-imam sannan Hussein bin Ahmad al-Baraqi an-Najfi qala yake ta mimma nuqima ala ahli kufa yana cikin abin da aka kyamata ga mutanen Kufa annahum ta'anul Hasan su suka soki Hassan bin Ali wa qatalul Husaina suka kashe al husayn ba'da an istad'uhu bayan sun kira shi kaga wannan duka sheda ce ta malaman Shi'a kuma wannan maganar duka yana cikin littattafansu tarihul Kufa a shafi na 113 sai husun al shine malami na ɗaya kale yake cewa ma baya al husaini min ahli al sannan mutanen iraki suka yi ma al-imam husayn mubaya'a alfan mutum ashirin gadaru bihi wannan suka yaudare shi wa kharaju alaihi suka fito suka ɗauki makami a kansa wa bai'atuhu fi bai a satana wuyansu faqataluhu suka kashe al-imam wannan ya zo cikin ayanin shi a mujalladin ɗin shafi na ashirin da shida to shi ne malam yake cewa man ba shi da ƙasalin husaini yanzu kaga mun kawo malaman shi'a da shaidar imamai har wajen guda goma sha ɗaya ko to suwa suka kama al'imamu husaini suka kashe hannu da hannu shi ne malam ya ce min kutubi ahli sirri wa taradu abin da ya shahara a littattafan sira da taraju. annan ladhi bashara qatl al-husaini rajulani huma wanda suka kama sai ne suka kashe hannu da hannu mutum biyu ne akwai sinanu bin Anas an-Nakai wa Shamar bin Zuljawshan wayannan ne mutum biyu to kamar yadda na sha faɗa duk in ka samu musulmi mutum goma a cikinsu, a goman nan ba wanda bai da labarin an kashe jikan annabi amma cikin mutum goma in ka ce ka sa kyauta ga ta duk girmanta su faɗa maka dawa dawa suka kama al'imamu sai ne suka kashe hannu da hannu to da ƙyar mutum ɗaya ko biyu za su iya cin kyautan nan takwas ba za su iya cin kyautan ba don ba su sani ba saboda kisan ya shahara amma masu kisan ba su yi ba ba su shahara ba shi ne ya ce wa shamar bin zuljeshan wallazi tawalla huhu huwa Ubaidullahi bin ziyadin wanda ya jibinci girman al'amarin shine Ubaidullahi bin ziyadin wa ubaidullahi wa shamru kana min shi'ati ali da shi ubaidullahi din nan da wanda yake shine gwamna a kufa akai amfani da shi da shamru ajiya fa da akai rikici da sayyidina ali da muawiya suna rundunar sayyidina ali ba Ta kuma su ne akai amfani da su ɗaya daga ciki yana cikin wanda suka kama sayyidina Usaini suka kashe hannu da hannu wannan za ku ga malam ya ce gashi nan wato a duba yace ubaidullah bin ziyad zakarahu tusi fi kitabihi fi rijal tusi ya ambace shi malamin shi ne wa addahu ya kirga shi min ashabi ali ta yana cikin mutanen sayyidina ali zakara rijal tusi a shafi na 54 tarjama ta 120 al-maqabat al-haydariya fi an-najab bugu na farko na wannan littafin da aka buga shekara 1961 1961 eh, ko aka buga littafin ta haƙiƙu muhammad sadiq bahar Ulu, sai ce shamar bin zurjoshin ƙalin namazi a shaharu bi an shamar wa kare yau masu ranar yaƙi su fi shi amirin mu'minina yana rindinar sai na na'ali wannan ka duba mustadrakatu ilmin rijalil hadisi na aliyu an namazi a shaharu da mu'assasatun islami wanda aka buga a ƙum shekara biyar a mujalladinsa na hudu shafi na ɗari biyu da ashirin daidai a tarjama ta dubu shida da ɗari takwas da casa'in da tara za ka ga wannan to yanzu gayar abin da yan shi'a suke yi in ka ce ai wa'in nan suna ciki sai su ce ai a dane suke yan shi'a sai da na ali daga baya sun fita haka suke faɗa ko kuwa haka suke faɗa muka ce muku ku dan me muka ce muku munafukai daban sahabbai daban kuka ce a'a duk wanda ya yi mu'asara da annabi sunan sawa sahabi ba ka saka ce ba eh haka saka faɗa saboda rashin adalci wannan su ne wanda suka yi abin da suka yi saboda haka wannan salon da suka ɗauka juyar da haƙa'iƙu ne domin wanda kaga yana damuwa akan mutuwar wani da wuya hankalin kan iya zuwa cewa yana da hannu wajen kisan wani wannan kuma ɗabi'a ce yanzu ‘yan uwa annabi su ba haka suka yi ba wajen ɓadda sau sannan suka je suka yi da suka yi ba dawa suka yi ba wa ja'u ala qamisihi bi damin kadhib kuma sun suka mai abin suka yi kuma da suka tashi dawowa mai Allah ya ce sun dawo baban ya bukun wa ja'u aba'ahum isha'an sun dawo suna kuka qalu ya abana inna dhahabna nastabiq wa tarakna yusuf inda mata'ina fa akalahu dhi'bu wa ma anta mu'minin lana wa law kunna na gani suka dawo suna rusa kuka kuma sun suka yi kukan ƙarya bidamin kadi da jini na ƙarya sannan ga kukan wa a kukan ƙarya to su ma haka suke kukan ƙarya suke saboda haka ba mu gushe ba muna addu'a da wanda suka kira al'imamu Hussein da wanda suke da hannu gurin kisan al'imamu Hussein kowaye babu istisna'i Allah ya tsine mai albarka sannan mu kisan mutum mai imani a gurinmu kaba'ira ne daga cikin kaba'ir matuƙar ba halatta kisan yi ba an fahimta in an je lahira Allah shi ya san yadda zai yi da mutum ko kuwa sau da kamar tsaya inda shari'a ta ce dama tun ɗazu su bi ka tana ƙasa ta yin doko ganta amma tun da ya fata ta nan ba shi nan ba tun ba a jigo wannan fa shine wai an an gama raman ya zagi ma ya ko a lokaci na ma ya riga yi ita nan ai hakuri sai mu tsaya nan sai mu ji sati mai zuwa mawqifin nasu min qatl husayn matsayin mutane karkasuwar da aka yi akan kisan al-imam za a ji insha Allah Allah ta'ala ya kai mu sati mai zuwa ku dai ai ya fita anan ko to bi hadal qadri kifaya wa bahana kallon wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum